يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لم يجد يوم على البيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى لنونا من أولا يمكين جمعة إشرين أكو غاوة الجمد الأولى إشرين أكو ga watan jumadal ula hijira 1442 wanda kuma ya yi daidai da takwas ga watan janairu da 2021 muna cin jiran nur ne da ke bisa titin zaga a shiyar gawon nama da ke a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin um, kitab bad'il khalq kuma babu sifati iblis za mu tashi hadisi na 320 da nusar da ke ga hannu na haddasa na abul yamani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأسبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاز حدثنا أبو اليمان الى الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب شيخ ابن أبي حمزة أنا بالزناد شيخ عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعيه حين يولد كون آدم شيئا shaidan كذا shaidan na dogarsa fijan baihi a sasanninsa guda biyu bi asbu'aihi da yatsunsa guda biyu hina yuladu lokacin da aka haifi shi wannan ɗan adam ghaira isa na maryam banci isa ɗan maryam alaihi salam ذهب يطعن فطعن في الحجاب ya je don ya dwage shi sai aka kara mai hijabi sai hijabi da wasu malamai abinda suke cewa addu'ar kasarsa ce hannabi wannan addu'a ce Allah ya karɓi mata ta roƙi Allah ya kare abin da za ka haifa daga sharrin shaitan ko to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya kare shi wasu malamai cewa suka yi dalilin da ke sa jariri ya kyakya kenan in shi ɗaya dwaje sai ya kyakya ya kyallowa amma ban da annabi isa alaihi salam Allah ya bashi wannan kariyar to saboda haka duk wanda Allah ya eh, ba kariya shine wanda aka kare amma wanda duk Allah bai bashi kariya ba to bai iya ba kansa kariya to Allah ya bada kariya daga sharrin shaitan babba da karami da wanda an mayagu daga cikinsu amma dama muna magana ne cikin babu iblis ko sifati iblis yodin wa junudi to shaidanin cikin junudi iblis sun su. dalilin kawo wannan hadisin dan a wannan babu حدثنا مالك حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن ألقمة قال قدمت الشام فقلت من ها هنا قالوا أبو الدرداء قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة رضي الله تعالى عنه وقال الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمارة عمارة يريد عمارة عمارا تو تو مغيرة هذا مغيرة من شعبة هذا نعم قد أرى ما درجة ياهي أرى درجة حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل shi ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن المغيرة ابن مقسم الضبي ترك إسنادي كنان قدادي عن إبراهيم آه ابن الحارث التيمي وعن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن يزيد ابن قيس ابن يزيد النخعي قال قدمت الشام in ji alƙama ce na isa ƙasar sham ƙalu abu darda sai suka ce abu darda wata nufa ke wata nufa ke fakultu man hahuna shi alƙama ya tambaya wani sahabi wane ne a can wani na a can qalu suka ce min abu darda abu darda ne ta uwaimir qala sai abu darda ya tambaya yace afikum الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم wannan da Allah tsirar da shi daga sharrin shaitan akan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato game da labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa Allah ya tsirar da wannan din daga sharrin shaidan a fikum shin wa cikin ku na yake sai kowa ya shiru imam bukhari sai ɗauko wani isnadi kuma daban domin ya ba da amsar wannan tambayar سيتي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة ابن مغيرة شعبة من الحجاج عن مغيرة شنو ابن مقسم malamin Isra'il, to shi baya Isra'il mutaba'a, wa ƙala sai ya ce, Allazi a jarahullahu ala lisani na bihi yani ammaran yana nufi da cewa wannan da wanda eh, Allah subhanahu wataala ya tsirar da shi daga sharrin shedan akan harshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufi ammar ibn yasir shine wanda Allah ya tsirar da shi daga sharrin shedan da labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar bukhari ya ruwaito da kuma muslim hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce waiha ammar yad'uhum ila aljanna wa yad'unahu ila an-nar Allah ya ji kan Ammar ibn Yasir yana kiran su zuwa aljanna suna kiran su zuwa wuta wane ne ke kira zuwa aljanna shine wanda ya tsere masharrin shedan wanda ya shirya suka ce to mai yiwuwa wannan hadisin ne yake nufi da cewa annabi ya ba da labari cewa Allah ya kare shi da sharrin shaitan wasu kuma suka ce akwai hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma khayyara ammaran eh, ma khayyara ammarun bayna amrayn illa ikhtara arshadahuma ba taba ba ammar zaɓi ga abubuwa guda biyu ba cewa yi kaza ko kai kaza face sai ya zaɓi wanda ya fi shirya na ƙoli shi yake ɗauka wanda a mafifici shi yake ɗauka ya bar wanda aka fiya to wanda Allah kare da sharrin shaidan shine ake ba shi zaɓi ya zaɓi wanda ya fi mafifici bisa ga wanda ke kasa suka ce waɗannan hadisai guda biyu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar da labari game da Ammar to su ne Imam Bukhari ke nufi anan. nan to me ya kawo wannan hadisi shine ajarahu Allah min ash-shaytan Allah ya tsira da shi daga sharrin shaytan Allah ya tsira da mu ga sharrin shaytan قال وقال الليل حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تتحدث في العنان والأنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة, القارورة فيزيدون معها مئة كذبة قال وقال الليل حدثني خالد ابن يزيد عن سعيد بن هلال إمام البخاري أنن da tashi sai yanki malamin da ya amso hadisin gare shi sai ke kala wato malaminsa ya ce shi ne suleiman eh, ibn har shi ne mai ruwaya ga laif ya ce wa laif ibn sa'ad alfahami al-masri haddasa ne khalid ibn yazid an sa'id ibn abi hilal an na abal aswad akhbarahu abul shi ne muhammad ibn abdurrahman shi ne karantar da sa'id ibn abi عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي أتي الملائكة تتحدث في العنان ملائكو سنا باجونا سلاباري في العنان a cikin anan me yake nufi da anan shine ce wal ananu al a nan ana nufin algama mu giragizai wato a can sama kenan bayan jibril alaihi salam ya an so saƙo daga wurin ubangiji subhanahu wata'ala shi ko ya zo ya ba waɗanda za su kai waɗannan saƙonnin to sai su yi ta labari tsakanin menene suke ba da labari a kai bil'amur ya kuna fil da abin da zai faru a ban kasa fatastami'u shayatinu alkalimata sai shaidanu su sake sauraren wata kalma daga cikin maganganun da mala'ikun ke yi na saƙon da aka aika abin da zai faru a ban kasa yau abu kaza ne za a yi wuri kaza wuri kaza ko ga abin da zai faru wuri kaza ko ga abin da za a yi to nan sai shaidanu su kusa don su sake wani abu daga cikin abin da mala'iku ke tattaunawa a kai fataqarruha fi fi al idan sun samu sa'ar saka sauraren to sai su zo su kankasa a cikin kunnen bokan da suke aiki tare da shi kama tuqarrul qarura kamar yadda ake kwankwasan qarau idan ka kwamfashi qarau sautin da ke hita to haka nan su ma shaidanun ke zuwa su kwankwasa mai yana ji yana fahimta abin da suke faɗi ya duna na ma'ahammi a takadiba sai su ƙara ƙarya ɗaya ɗaya ɗaya haɗari ga wannan gaskiya guda ɗaya da suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zuwa wurin bokaye sai wani ce mai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma suka faɗi abu kuma zan gaskiya annabi ce kwarai haka nan ne kuwa aljannun da suke aiki da su ne su ne suke tagwarya su je sama su saka sauraren saƙon da ubangiji ya ba mala'iku wani lokaci za su yi sa'an sake saurare wanda ya sato sai faɗi ma na ƙasa gare shi sai mala'iki ya biyo su da yula a wani lokaci za a ga kamar tauraro ya tashi an jefa yula to tauraro na nan inda yake mala'iku ne ke cunna wuta daga tauraron sai a jefi shi wannan aljanin da ya zo sata taurari idan yula ta same shi zai halaka ko kuma ya haukace in yula ta same shi kamin ya kwaɗe ma na ƙasa gare shi to wannan labari ya ɓata da samu in ko ya riga ya faɗi ma na ƙasa gare shi to shi ko ya halaka labarin da ya fi dabarar da suke yi kenan to lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka rufe kofar sama suka ce to lalle wani abu ya faru kuwa tun da aka rufe kofar sama aka hana mu saurare to lalle akwai abin da ya faru wasu gabas wasu yamma wasu su kudu wasu arewa a ta abinci ko a gane me yake faruwa a wannan lokacin ne suka isko annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar su bayan yana karanta suratul jin suka ce to lalle abin da ya faru ke abin da yasa aka hana mu sauraren labari daga sama ke daga nan wasu ka mika wuya su sun musulunta wasu kuma suka doge bisa da kafirci saboda haka irin dabbaran da boka yake yi kenan gaskiyar da aka gare su ita za su fara gabatarwa da sun gabatar to shi ke kenan a wani lokaci kuma aljannunsu suke aikawa aljannun da suke aiki da shi duk wanda ya zo neman bukata gare su sai bayan duk ka ba su bayanin halin da kake ciki su je to je lokaci ka za ka dawo kana tafiya zai aika aljanin da yake aiki tare da shi ya je haɗa kai da aljanun da ke tare da kai duk su kwashe sirrinka duk su haɗa mu shi ko zai haɗa mu buka saboda haka kamin ka je ka dawo nan duk gaba ɗaya asirinka daga buka da ka da ce wani an dawo ce eh, yi ta dawo ka ce to madalla al'amarin ka insha Allah an gano an gano kan lamarin ka eh, Allah duk ya gwada mana komi da komi sai <laughs> Allah ya gwada mai sai ka tambaye shi balla ai ba su mazo kake ba <laughs> kaji a abin da zai ci <laughs> sai ce ba kuma to ba dibi ko muka yi ba to ba jibi haka kai ba ya kai ka gane sirri da aka tare saboda haka duk zai faɗa ma komai ya faɗa ma kuma sai yanzu kaman tare da shi ma kuka kwana to wanda kuke kwana tare da shi din wanda ke ganin ka ba ka gani shi shi ya je faɗi mai da abin da kake ci saboda haka sai a kwashe kawunka in kana da rauni imani shi ke na an gama da kai Allah ya mana tsari حدثنا عاصم حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان حدثنا عاصم ابن علي shine kuma ibn asim al-wasiti قال حدثنا ابن ابي ذئب شنو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه ما يقص شنو كيسان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصاؤب من الشيطان هم يا هم دغ شيطان ne sai za ta saba ahadukum idan ɗayanku zai yi hamma to fal ya da ku matsatsa ya tunkuɗe shaidan ɗin gwargwadon ikonsa ya sa hannu ga baki ya rufe baki da ya ji alaman ga hamma nan sai sa baki ya rufe ya sa hannu ya rufe baki ya ije shaidan kenan fa da kun domin ɗayanku iza qala ha da ya buɗe baki ya ga hamma zahika fahimta. sai sai koma gihe kalkace da dariya ya kamace ka kenan amma da ka toshe bakin shi kenan kai ko ka wulakanta shi bukatar sa biya ba na'am حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر خزيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال خزيفة غفر الله لكم قال أروى فما زالت في خزيفة منه بقية بقية خير حتى لهق الله لهق بالله حدثنا زكريا بن يحيى الطائي قال حدثنا أبو أسامة بن حماد ابن أسامة قال هشام بن ابن عروة أخبرنا عن أبيه حين عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أهد دران أهد يكسن شيء خذم المشركون تاشم فرقه سياك واتر من المشركين بسا قصار عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يي سياك صاب النصر أكا مشركين أهد Dutsi ne arewacin madina ga wanda ya fito kasan sham daga nan yake kullowa ya shigo madina wanda ya hito maka kuma kudu yake hitowa ga madina ya biyo hulaifa ya shigo madina to wannan dutsen da ke can arewacin najeriya din wai afuwan <laughs> Allah wanda ya na tuna da karatu da muke cikin tadribin rawi lokacin muna UG4 kenan ta jami'atul islamiyya madina dan najeriya suke karanta malami na saurare malam mudu na maiduguri dalibin shek jafar shi ne ke gabatar da karatu a majalisun da yake karatu yanzu yana karatu da ya kai ga suna da aka ce annajirami nisba ɗin malami kenan annajirami sai ce annajiri sai malami ya kuwa in <laughs> ce kai mo najiri Eh, to da madina din na madina kule wuri guda kilomita uku ne tsakanin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da uku to can ne aka yi wannan yakin tashin farko an rushe kafirai gaba ɗaya sun wato fasaha iblis sai iblis ya ku ya hargowa ya ga cewa zai kunyata sai dadurtar da musulmai ga wasu gaba ga wasu baya sai ce ai ibadallahi ukhrakum ya ku bayan Allah ga kahire ne fa bayan ya ce musulmi ga kahire bayan su alhali musulmi ne ke bayan su ba kahire ba faraja'at ulahum sai waɗanda ke can farko suka a kan wa'anga da ke biye bayan da da nan fa fajitala da sai suka yi ta yaƙi tsakanin su hiya wa ukurahu da waɗanda ke farko da waɗanda ke biye da su sai suka kama yaƙin juna kashin juna fa nazara huzaifa wanda huzaifa waiwaye diba fai za huwa bi abihi al-yaman sai ga musulmi sun tasar ma mahaifi na yaman ana kasara faƙala sai ce ai ibadallah ya ku bayi Allah abi abi wannan babana ne babana ne babana ne ina ta kuwa fa wallahi ma tajazu yace da Allah nake rantsuwa duk ragowar gada eh, bin Huzaifa ke yi ba su guba ba su bari hatta qatalu hasu da kashi fa qala Huzaifa sai Huzaifa ke ghafara Allah lakum Allah ya gafarta muku ba da gangan kuka ba ba cikin sanya kuka duk ba kuskure ne to shi da yayi shahada ko Sale urwa urwa ibn zubair da ke bada labari daga mahaifinsa daga eh, malamarsa aisha yace fa ma zalat fi ba minhu baqiyatu khayr wannan addu'ar da yi musu cewa ghafara Allahu lakum alkhairin wannan addu'a ta kwarai da yi musu bata gushe ba tana nan tare da shi hatta alfiq Allah har ya haɗu da ubangiji don bai musu bakan magana ya san cewa ba da gangan sun kai ba to sharrin shaitan ɗin ke shi ne tsohon na gadi ko to daga cikin sharrin su ke Allah mana ya sauki eh, da shaitan eh, abin da eh, tsohon na gadi حدثنا الحسن حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأهوت بن سلام بن سليم الحنفي عن أشعث ابن سليم أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه مات أشعث شين سليمان لأبي الشعثاء عن مسروق شين ابن الأجدى قال قالت عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة na na aisha radiyallahu anha tace na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da waiwayen da mutum ke a cikin sallah wanda babu wata buƙatar da za ta sa a waiwayen faƙala sai ce kuwa ikhtilafun ai wannan waiwayen ikhtilafun fizga ce yahtalisu shaitanu da shaitan ke fizgewa min salati ahadikum daga cikin ladan tayanku da ke sallah in ya zai lalata ma sallah bai samu hanyar lalata sallah ba to ya zai bai sun da ya koma dai zero ba da suka kuka kuma wara ya za a karɓi kallon to saboda haka sai ya kokari ya sa ka aikata wani abin da yake makaruhi ne cikin sallah dan nan sai ya samu damar ɗiban wani abu daga cikin ladar sallar shi sa manzo sallallahu mai wasallam ce mutum zai salla wani da rabin ladar sallah zai tashi wani da sudusi wani da rubu'i wani da kaza wani da kaza haka nan ne don zai aikata abin da zai rage mai ladar sallah حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبسق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره حدثنا أبو المغيرة سيدنا عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني حدثنا الأوزاعي سيدنا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي قال حدثني يحيى بن ابن أبي كثير أنا عبد الله بن أبي قتادة أنا أبيه شن أبو قتادة الحارث ابن ربيعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني سليمان بن عبد الرحمن يا دوكو وان اسنادي كما دبا in muslim ne sai ce ha hawal sanad ko to na dauko wannan isnadi sulaiman farko ya ce haddathana sai ce abul mughira ko amma na haddathani yace kenan shi kade ne daga shi sai malami ya karantar da shi wannan isnadin ya samu wancan ko suna da yawa malamin ya karantar da shi. wa haddathani sulaiman ibn abdurrahman qala haddathana al-walid shine ibn muslim ana ce mai sahibul auza'i idan ya an ana ga auza'i to ba a karba amma na haddathana al ya ce, ko mm saboda ka ba maganar ta dalili al-auza'i shine turke isnadin guda biyu an fahimta ko amma isnadin farko alin ne ga imam bukhari isnadi na biyu kuma nazil حدثنا أبو المغيرة سيتي حدثنا auza'i malami da nabi kenan ko to nan ko haddathna Sulaiman ibn Abdurrahman haddathna al-Walid ko to ko ne ta shine malami na uku kenan ko قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه من الله wato mafarki mai kyau mai faranta ran musulmi min Allah daga Allah ne wato wata bushara da Allah subhanahu wata'ala ke ba musulmi bushara juz'un ne min 46 juz'an min an-nubuwa wani yanki ɗaya ne daga cikin yanki shida na annabci annabawa su wahayi ake musu ko to kai da ba annabi ba yi maka wahayi sai maka ilhama ko ka ga abu cikin mafarki sai abin kuma ya zamo hakan nan yadda ka ga abin to dan mafarkin na kware ne abin da kake so ne aure ne kake so sai ka ga lalle duk komai ya kan samu an ce lalle ana yi da kai in ba kai ba sai rijiya hmm. <laughs> bukatar ta biya ko da gadon ba sai dariya ba <laughs> wata gila tun cikin bacci za ka fara dariya ka zo ka falka da shi kenan to min Allah daga Allah ne amma wal hulmu shi ko yaye yaye ka tafi kai mafalki ka kamo na mafalki abu ka kasa kaiwa karshe na mafalki abu ka kasa kaiwa karshe ga mafalki da tun mafalkai to min shaytan daga shaytan ne so kawai yake rudar da kai ya sa cikin rudu to fa iza halama ahadukum hulman idan ɗayanku ya yi yaye-yaye na mafarki ya hafuhu wanda yake tsoron sakamakon wannan mafarkin to falyam su an ya tsari ya yi tofi hagu gare shi wal ya ta'awwal min sharriha ya nemi tsari ya wal ya ta'awwal billahi min sharriha ya yi tofi su uku اللهم اني اعوذ بك من شر ما رايت في منامي an yadurra ne fi dini wa duniyaya shi kenan ka gama ne kariyar da kuma makamin da shari'a ta baka kenan in ka yi amfani da shi wannan shi na an gama ne in ko baka yi amfani da shi ba ya gama da kai don dawowa kuma zai yi hmm. to fa inna halaka tadurruhu idan wannan addu'a ya tofa wannan addu'a shi kenan duk abin da ya gani cikin mafarkin nan ba zai cutar da shi ba idan bai addu'an ba zai cutar da shi zai kama tunanin abin ya ta tunanin abin in ya kwanta kuma sai ya gani in bai addu'a kuma ya kwanta kuma sai ya gani har lokacin da zai zo cutar da shi ga addinin sa ko kuma ga rayuwa Allah ya mana tsari حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف شين التنيسي المصري قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن سمي شين مولى أبي بكر عن أبي صالح زكوان كنع السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qala duk wanda ya karanta yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul wa ala kulli shay'in qadir fi yawmi cikin yini mi'ata marra sau ɗari wani lokaci hmm? bayan bayan sallar subahi me dalili yana cikin azkar an ta yana cikin azkar bayan sallolin farilla ko wace sallah kenan sai a yi mi'at marra ko ko raba za a yi bayan sallolin farilla <laughs> eh fasabbih bihamdi rabbika قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ibn qayyim rahimahullah abin da yake kenan duk zikirin da za a ce kai da sahi ko kai da yamma to ga lokutan yin Allah ambaci lokutan da za a yi su fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams gabanin hudowar rana duk azkar na sahi to gabanin hudowar rana wa qabla al-ghurub na kuma ya marece kuma bayan la'asar kayan faɗuwar rana ɗan fahimta ku saboda haka bayan sallar subahin kafin hudowar rana sannan na yamma kuma bayan sallar la'asar kahin faduwar rana an fahimta to wanda ya karanta so ɗari mai za a ba shi na lahu adul ashir irqab za su zama mai kamar daidai wanda ya iyanta bayi guda goma gazan ku yin tabawa ko da guda ne ba karamin aiki ba ne ko bala ce bayi goma kuma daga cikin ƴaƴan annabi isma'il wata riwayar sannan wa kutibar laku mi'atu hasana za a rubuta mai kyawawa ayyuka guda goma wa kullu hasanatin kuma ya shira amsaliha ko sannan bugu da ƙari kuma wa muhiyat anhu mi'atu hasana za a kuma shafe mai mi'atu afon mi'atu a za a shafe mai miyagun ayyuka kuma guda goma mi'atu sayyi'a afon miyagun ayyuka guda ɗari an rubuta mai kyawawan ayyuka guda ɗari sannan an shafe mai kuma na ayyukansa guda ɗari uku kenan ko wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu zalika hatta yumsi kuma wannan addu'a da ya karanta ya zamo mai mai tsari ga duk wani mayi tsari ga duk ɗan kidnapper tsari ga duk wani ɗan hashi ko tsari ga duk sharrin wani mai sharri yau mahu zalika duk wannan yini nasu hatta Yimsi ya ya kai marici in ya sallar la'asar kuma ya kuma karantawa kuma zai zama hirz gare shi kuma hayyawa ya gari saboda haka shi da waɗannan shari duk gaba ɗai sun yi ba hannu walam ya ci ahadun bi afdala mimma ja'a bihi kuma babu wani wanda ya zo da aiki na kwarai irin wanda ya zo da shi illa ahadun amila akthar min zalik face sai wanda ya karanta fiye da haka ne amma alkawarin shi ne nawa ɗari idan ka karanta mi'ata marra so ɗari to ga alkawarin da aka yi ma an wuce wannan babin ko an ka ko kuma za kuma karantawa so nawa za karanta kuma so ɗari kuma sannan wannan alkawarin yake amma in ka karanta so goma to babu wanga alkawarin nan bai ko irin abin da Allah su ba wata ala ya so ya yi ma wannan ta tsakanin sa sai ya ma abin da zai ma Shi ne wasu ke cewa ai ana abin nan zikiri fiye da ɗari to ba fiye da ɗari ba ne, ɗari ne alkawarin in ka yi ɗari ka cika alkawarin in ka kuma yin wasu ɗari kuma matsayin kansu suke zikiri na daban wancan ka riga ka yi ka gama an gama da wannan ko ɗari aka ce ko to shi kenan yanzu kuma ɗari aka neme ka amma ba tashi guda aka ce ka yi so ɗari biyu ba ko ka yi so ɗari uku ba sannan kowane kuma alkawarin shi daban daban daban daban daban ne saboda haka a zikirin da so nawa kenan sau ɗari babu kari Allah ba mu ikon karanta wannan zikiri ɗin kullun da marecen nan watakila wasu na nan yanzu suna karantawa ma kamin mun gama karatun nan eh Allah ba mu ikon karantawa حدثنا علي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر أنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهمنني ولا تهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير غير فجك كهيم موشة وتفايدة wata من قال لا إله إلا الله لا na gwada karantawa to kan ba ɗaya ba ba biyu ba ina ganin ba karantawa su ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير na gwada ba ɗaya ba su ba biyo ba a wuce goma saboda haka in na zo wurin karantawa iyaka in duba agogo nawa ake karhe nawa da minti goma sun cika shikenan wani kuma ya gwada ya gani in hanyar daidai kuke shi ke an sauka al'amari ke nan hmm. komai aikin da ke ciki kana iya karantawa to haddasna ali ibn abdullah shine ibn al-madini قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم كما ابن سعد كما ابن ابراهيم كما ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انا ابي قال حدثنا ابي كم ما هي سعد كينا آه، ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن صالح شين ابن كيسان عن ابن آه، شهاب كما شين الزهري كما كما أبو بكر كما كما كما محمد ابن مسلم قال خبرني آه، عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استعزم عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم umar ibn khattab ya nemi izinin shiga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa indahu nisa'un min quraish alhali lokacin wasu matan quraishawa suna na aure annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a matan dai waɗanda ba su gida ne a aike su wurin wata bukata shine matan su suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kawo kokensu yukallimna ko suna mai magana wa ku? suna neman yayi musu ƙari saboda ka wasu malamai suka je suna nema ne ya faɗa ma mazajen su a musu ƙarin kefani wasu kuma suka ce a matan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ne suna neman ya ƙara musu kefani ko aliyatan aswatuhunna muryoyinsu abin da sama to falan masu azana umar da Umar ya nemi izini shiga wurin manzo sallallahu alaihi wasallam umna yabtadirna hijab sai suka tashi maza maza wace ta shiga bayan hijabi fa'adana lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya masa izini wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku ko da ya shigo alhali sai ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana dariya <laughs> sallallahu alaihi wasallam فقال عمر في عمر أضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من صلى الله عليه وسلم إنا روكو الله كوش سكا تشكي مرنا in kar ya kawo maka bakin ciki da zaka murtake fuska ko da zaran ka ga mutum na dariya akwai murna kenan ko aiwa qala sai annabi yace ajibtu min haula manzo sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutane suka ba da mamaki kun kunna indi wa'in nan da an zaune nan wuri na matan nan sallama sami ta sami ina sautak ibtadar na hijab jajjin murya ko kowa da ta ta sheka maza ta koma wa hijab sala umar umar yake fa anta ya rasulullah kunta haqqa an yahabna ai kai manzo Allah sallallahu alaihi kai ne ka ci cancanta su ji tsoronka ko Eh, alhaiba shi kwarji kwarjini kana son mutum kana tsoron shi kuma kana tsoron keta mai kuma kana son ke kusa da shi kawo ya ce kai ya cancanta su yi maka wannan sun makawala wannan sai umar ya ce ai a duwati an kusa hinna wasu don kansu maƙiyan kanunsu suke ya za su ce kanunsu su yi eh, abin da ba su iya yi mini za su wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka wannan kamar kiyayya ce kanu suke wata kiyayya ga kanu ni wala tahabna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne kuke jin tsoro ba ku jin tsoron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulna na'am kuka ce eh haka nan ne kuwa don an ta afaz wa aglas <laughs> ko <laughs> wato kai ka fi kaushin zuciya wa aglas ko kuma ka fi tsanani min rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya kamata a isko shugaba ya zan mataimaki shine mai tsanani ko in ya zo in ya tsananta in aka zo rin shugaba sai ya mai sai ya yayyafa ruwa sai a zauna laya ko amma ya zo shugaba shine mai tsanani to ai harka ta lalace to haka muke tare an muka tsananta sai Professor Mansur ya yayyafa ruwa haka muke sai a kai karar shi ba ga abin da fa muka yi ga abin da muka yi sai je to ku yi hakuri to kun san wani yadda yake kun san yadda lamari yake kun san kaza kaza yake to in shi ne fa ya tsanani wa zai ba ta hakuri sai abu ya lalace ka mai a ce kaza haka ne kamata am sai qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda ransa ke ga hannuna eh, ransa raina ke ga hannunsa shine manzo Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala ba ka nace ba sun eh, ku ya kai an ko ko to shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda rabban zo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ga hannunsa yace ma la yaka shaytanu qattu mahallu shahid ke dan hadisin ko shaytan bai taba haduwa da kai ba da ai salikan fajjan yaga ka shigo wata hanya illa salaka fajjal ghayra fajjika face sai ya saki hanyar da ka taso ma ya kama wata hanya ya gada ya tasan ma hanya kai ma ga can ka kamo hanya kuma duwa za ku yi to lalle na canza hanya su biye kama wata mararraba can ko don bai ya karo da kai da saboda haka maganar da sun matan nan suka faɗi daidai suke ina eh, سي حديث mu na karshe a wannan babi maza alaramma haddathana ibrahim ibn قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا, إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنصر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم شين عبد العزيز ابن أبي حازم عن يزيد فيما شين ابن عبد الله الليثي عن محمد ابن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا استيقظ آه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم idan ɗayanku ya farka ya ce urahu ahadukum idan sai kaza sai ce urahu ahadukum ina zaton ɗayanku ya ce min manamihi daga baccinsa falyata wabba to ya alwalla eh, fata wabba'a in zai yi alwalla falyastansir talatan ya fiyace har uku in ya shaƙa sai fiyace to fa inna shaytana domin shaytan yabitu ala khayshunihi yana kwana daidai rame hancinsa na yake zuwa ya samu wuri ya shimfiɗa sai kwanta saboda ka shakan da kake yi kana shakan jikin shaidan wari za mu ce ko kanshi <laughs> to kana shakan abin nan jikin shaidan Eh, kana son a cikin hancinka lokacin da ka fiyace duk abin da ka shaƙa kuma ka fyace shi ɗan fahimta ko mahallin shaɗin kenan na hadisi duk matakai ne na kariya daga sharrin ɗan ko da ta samu wani abu cikin hanci ka je fyace shi su Allah samu dace da alkhairi Allah ba mu ikon samun kariya daga sharrin ɗan eh, ga shef eh, a doktor amin daurawa wanda kuka saba da shi ga shi ya halatto wannan majalisun kuma na san ba zai wuce ba sai ya ba mu yan kalmomi saboda haka sai a hakuri na san mai yiwuwa ba zai tsawaita muku ba in kuma ya tsawaita ya da hakan tattar jin eh? لله الحمد لله على كرمه ومنه وتوفيقه وإحسانه ونعمته والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ينقوى ما سورارا كراتين صحيح البخاري سننكو دعيك malami mai karantar da sahihul bukhari sannan ka da aiki malam mai jan bakin sahihul bukhari sannan ka da aiki wa ka jan baki aljanu ka jan baki to ina muku fatan alheri baki daya Allah ya sa wannan majalisi ya zama dalilin tsiranmu a gaban Allah ranar alkiyama duk abin da muka ji daga manzon Allah a yi Allah ya ba mu ikon yi abin da muka ji daga manzon Allah a bari Allah ya ba mu ikon bari abinda muka ji na a kiyaye Allah ya ba mu ikon kiyayewa gaskiya zuciyata ta cika da farin ciki da na ga al'umma sun taru suna sauraron abinda manzon Allah ya ce in ana samun irin wannan to akwai alkhairi a cikin al'umma wannan majalisi wanda suka yi kokarin kafa shi har Allah ya masa albarka haka Allah ya saka musu da alheri ah, mun zo mun tarar malam yana mana sharhi a cikin wasu hadisai dangane ga yadda za a kare kai daga shekar ban gane me ake karanta ba sai da yake ga muhalli sha'i da aka zo wajen ma salama yaka shaitan illa talaka fajjan gairar hajji umar daga nan na fahimci muhalli shahid na cewa ana magana ne akan hirsu mini shaitan wato yadda za a tsare kai daga sharrin shaitan wanda ne babban makiyinmu idan Allah ta'ala ya ba mutum nasara a kan shekan ya samu babban nasara babu inda Allah iya da yi gaba karara ya fito yake a kulla gaba sai da inda shedan na shaytana ya ce ne me zuhu aduwa shekan makiyinku ne don haka Allah yake na yadda ku kulla gaba da shi ku kulla rigima da shi sana Allah ga mana wasu abuwa guda shida game da shaidan masu hatsari na ɗaya ce yana da zuriya zunahu, wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu shaidan yana da zuriya amma wani ya taba tambaya ce ta malam waya sunan matar shaidan na ce ban je ɗaurin auren ba <laughs> wallahi da na ji ɗaura eh sunanta ya shi ne amma dai na zo akwai mata tun da an ce Allahumma ya uzu bika min al-khubuthi wal khaba'is akwai shaydaniya mace akwai shaydaniya amma dauran ba wanda ya sai aka daura amma dai Allah ce yana da zuriya ba ku a samun zuriya sai da akwai aure ko Kamar ya sunan matar saboda haka kun ji ɗaya kenan na biyu Allah ya ce mana shaidan yana da kabila innahum yarakum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnakum da shi da kabilarsa jinsinsa kenan suna ganin ta inda ba kwa ganin su shi ko daga cikin dabarar yaki shine ka dinga ganin makiyinka baya gano ka to sai zama shi yana ganin mu ta inda ba ma ganin sa duk ko yaki so ka ake a ga abokin gaba ba tare da kai ya ganka ba to sai zama shi yake ganin mu ba ma ganin sa kaga abu na biyu kenan abu na uku ya ce mana yana da waliyai majibinta masoya wanda za su kashe ko miliyan nawa ne akan hanyar faƙatilu auliya a shaitan ina kai da shaitani kana da ifa sannan na hudu ya gaya mana cewa shaitan wato yana da yan guwa yana da yan uwa ko ya ce ne inna na Kano wa na shayatin kamar yadda mumin yake da dan uwa shi ma shi dan yana da dan uwa ko shidiki ne ko li'abi ne ko li'ummi ne ko ko ɗan uwantaka ce ta shegantaka mai da Allah ce innamal mu'minuna ikhwatu ko shi ma shi dan yana da ikhwa ɗan uwan shedan sannan kuma na biyar kenan na hudu kuma ka faɗa ko na biyar Allah ya ce mana yana da hizb ulaika hizbu shaitan ala inna hizba shaitan humul khasirun Allah ce waɗannan su ne rinjina ko mabiya ko masoya ko majibinta ko ƙungiya ko ɗariƙa ta shaɗa ya ce ala inna hizba shaitan humul khasirun amma ku shina lalle wannan hanya ko wannan mabiya na shaitan su za su zaɓi a ƙarshe na shida Allah ta'ala ya gaya mana cewa shaidan yana da wato wani irin kulli da yake wa mutane shine wanda malam ya gaya mana cewa zai zo da daddare ya maka kulli guda uku a kanka sai dinga buga kullum yana cewa alaika lailun tawil yana buga yana yi baccinka daren yana da tsawo saboda ya san inda kai bacci tun daga farkon dare har ƙarshe baka farka ka ce la ilaha illallah ba kai asarar daren baka farka kai raka'a biyu ba Daga farka ka yi salati ko ka yi addu'a ko ka istighfari ko ka nemi duniya ko lahira ba ya san kai asara to kana farkawa ka kwance kulli daya kana yin zikiri ka kwance kulli na biyu in ka je kai alwala kai sallah ka kwance kulli na uku to shine zaka ga mutum ya waye gari cikin nishadi sai ka ji ana cewa wani kamar ya samu kuɗi amma za ka ga da kuɗinka da mulkinka da iliminka amma sai ka jiranka yana ta ɓaci ka rasa dalilin ɓacin ra ashe shaitan ne ya hauye maka kulli uku aka to sannan wani abu kari akan wannan shine hancin nan da aka yi magana cewa shaitan zai zo kan doron kwararren hancin mutum ya zo ya kwana nan so da haka kun ga ashe da aka ce a wanke hannu a shaƙa ruwa a face musulunci shi fara zuwa da wanke hannu da shaƙa ruwa da facewa don a samu sauki a iska ta fita fitar da warin shaidan kamar da mala ya gaya mana saboda haka wannan darasi yana da amfani sosai wannan babi a tsaye an fahimce shi da kyau sana hadisan da mala ya karanta mana guda uku musamman na maganar zikirin nan guda ɗari na cewa faɗa na ce ni da ban san wani wato zikiri mai yawa kamar wanda ya kai wannan ba wanda ya adadi mai yawa guda ɗari ne wata ruwayan ta zo da safe kaɗai wata ruwa ta zo a maimaita da yamma a cikin sahihul bukhari ya zo da magana safa ne kadai amma akwai ruwaya da ta zo ingantacciya ita ma wacce take za a iya maimaita shi da yamma yi ɗari da safa ai dari da yamma wannan zikirin ka rike shi zaka ga abun mamaki la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir babu yuhyi wa yumiitu mai huyuwar mit shine guda goma da ake yi bayan magariba da bayan asuba shi wannan babu huyuwar mit a cikin wannan ruwaya to ka duba ma'anar me kace har za a baka waɗannan darajojin da malai kaɗa guda biyar me kace la ilaha illallah sai kace wahdahu la sharika lahu sannan kace lahul mulku wa lahul hamdu sannan kace wa huwa ala kulli shay'in qadir ka gama komai ka gama sallama wa Allah idan wannan ya zauna a zuciyarka ya shiga bakinka ya shiga gabanka ka gama arzikin duniya da lahira shi sa aka ce za a yi maka abubuwa manya-manya guda biyar wanda kowane ɗayan ka same shi ka yi arziki a kare maka zunubi ɗari a ɗaukaka maka daraja ɗari a baka lada ɗari kuma a baka ladan wanda ya yanta baiwa wanda kamar daga zuriya annabi isma'ila guda goma sannan kuma ya zama tsari gare ka a wannan ranar har zuwa ka yammatu sannan kuma ba wanda ya kai ka a wannan ranar sai wanda ya yi irin wannan ko kuma ya ƙara wani abu ko ƙarawa ce malamai suke tattaunawa ƙarawan ya ƙara a kan ɗari ko ya ƙara wani abu daban ba ɗarin ba shi ne malam ya mana sharhi cewa in kai ɗari to wancan abubuwa da za ka samu sun cika shi kuma wannan ɗarin da za ka ƙara sai a koma asalin man ja na hasanati a asharu amfani haɗu, wanda ya aikin kirki yana da kwatankwacin salada goma amma wannan alkawarin ɗari ɗari ɗari ɗari shi ya tsaya ne a kan ɗari wanda ya ƙara a kan ɗari to shi kuma ya shiga wani aiki ne na lada wanda mutum zai yi kun ga ashe kenan wannan zikiri ne irin na sunna ashe duk wannan zikirori da ake bayarwa babu zikirin da ya kai na sunna inganci sannan ko ba wanda ya fi zikirin suna tabbas domin daga bakin annabi sallallahu alaihi aka kuro shi saboda haka ka samu wazifa ka samu dariƙa ta manzon Allah ka samu wazifa ta manzon Allah ka samu wurin na manzon Allah ka samu auradu eh, ka samu wazifa wuridi na sunna kuma mai rijista wanda in kai baka da shakka isnadi ya inganta kuma ma'anarsa ta tabbata domin tauhidi ne tsalla ba rabon kowa Allah kawai kai wa take shi kuma Allah kai masa take ya fi ka ce baka wani abu shi sa kuka ga manzo Allah ya ce a ranar arfa babu zikirin da ya kai wannan ai shi ne dai na arfa ko mala shi ne ya ce a afdalu ma qultu ana wannan na min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir babu zikirin da annabawa suka yi ittifaki kowane annabi yana da irin wannan zikirin dan tauhidi da shi kuma tauhidi baya canzawa in shari'a ta canza tauhidi ba canza to shi wannan tauhidi ne tsantsa zaka kowane annabi akan wannan zikirin ya taho haka zo kan annabi har ya gadan mana to amma a ciki ne kace Allah ya ma kawai shi kai wa take yabansa kai kai masa kirari kai masa take baka ce baka wani abu ba to wannan shi ake kira du'a'ul sana'a akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul sana'a to ka zo ka ce wa Allah ya Allah kai ne ba ka da abokin tarayya kai kamar mallaki mulki kai ne mai kowa mai komai mai iko akan komai amma zuciyarka akwai abin da kake so <laughs> akwai abin da kake so a ka me kake so ta ji wani ba Allah ya ce wai aure haba ka kwakwa so kaɗan ka san wani ne wai ya zo masallaci zai yi addu'a sai haka ya ce Allah mota akwai na abokinsa da yake jin hausa sai zo kusa da shi kuma yana Allah shi ke sai ce habawa ne a gama Allah ma sai kawo gukulu wai Allah ba shi ce shi yana cewa Allah mota shi kuma yana kusa da shaida Allah ke ce za ka ba shi ta ji mugunta da an ka zo wajen Allah tun da ka zo wajen mai duka ai ka gama komai to wannan zikiri wallahi mu rike shi mu koyawa 'ya'yanmu akwai wanda na ga bayan asuba za su tsare 'ya'yansu da matansu su yi tare ko malamai sun ce a babu ta'alim babu laifi ku yi tare da 'ya'yanka in suka saba sai kowa ya nasa daban amma a karan farko kafin ya zama jiki za a iya ɗaukan kwana goma ko ishirin ana yi tare in kowa ya iya ya zama masa jiki sai ka ce to kowa ya koma gefe ya dinga yin nasa wannan ta'alim ne suna kiransa ta'alim ta'alimul azkar za ga as suna wannan sai mutum ya zauna sun ce yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna surata min al-qur'an a dinga jaddada maka ana koya maka sai ka kware sai a ce to je kai kai kadai to wannan in aka saba da shi a gidanka wallahi an samu zikiri mai karfi wanda kuma zikirin da shi ke kora munafinci munafiki ba ya zikiri wala yazkuruna Allah illa qalil ba sa iya ambaton Allah to mu sa wannan Allah ya albarka wannan majalisi mala Allah saka ma da alheri mu wannan hidima mai yan baki zai ku ba dukan jirginka aljanu ne masha Allah to sannan ku da zuwa to Allah ya muku albarka Profesa Malam Ibrahim Mansur Allah ya maka albarka bisa wannan mukami guda biyu daga kai na ilimi abin farin cikin mu ne ci gaba ne a harkar da'awa a ce muna da profesa muna da MNI a cikin wannan tafiya tamu akwai jin daɗi kwarai da gaske wanda duk wani mataki da ya kamata a ce an kai a ilimi su ne guda biyu Allah ya sa ka in ka shiga jami'a ka shiga bangaren akademi abin da kake so ka fure ka kai profesa sannan kuma ka shiga wasu kwasa daban-daban masu wahala kuma ka daure ka je ka yi wannan ci gaba ne ga mutanen sokoto da mutanen najeriya da masu aikin wa'azi da da'awa da haka wannan ba ta ce ta kaɗai ba ta mu ce gaba ɗaya muna fata allah sa wannan ya zama ƙarfin ƙarfin gwiwa a gare shi bisa aikin da'awa da aikin karantarwa da dajicewa da dagewa da tsayawa Allah kuma ya albarkaci baya Allah kuma ya kara mana waɗannan majalisosai sai malamai da kuke ta kokarin karanta da mu sunna Allah ya muku albarka Allah ya kara muku karfin gwiwa an shiga yajin aiki ba ku shiga ba hmm? ku nemi albashi ba ba fansho ba garatuti duk alahira za a samu waɗannan insha Allah Allah ya albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.